ki kura ki tashi idan kika matso kusa da ni bayan na gama da ita sai na bi ta kanki dama na tsane ki kin san abubuwan da kika yi min sanda kar ka aikata kuskure kai da amira masoya ne na gaskiya wanda allah ya halicce ku domin juna duk masifar da kake shiga ƙirƙirar ta aka yi saboda ka rabu da amira amma da haka allah bai yi ba kada ka aikata kuskuren da za yi nadama daga baya sanin amira da rayuwar da muka yi da ita shine abu mafi girma da na yi nadamarsa abbas shine ya kashe aliyu kuma tsare mahaifiyar amira ya ce idan har ta faɗa sai ya kashe ta da ni aka haɗa baki saboda na san komai ina son zan faɗi gaskiya ko da za a kashe ni shi ne samun nutsuwa ta. hatta bidiyon da anwar ya yi wa amira ina da masaniya kuma na yi ne hakan saboda makauniyar soyayya mami kiyayya da kike min har ta kai haka ba kiyayya ba ce sai dai makauniyar soyayya da nake yi wa sanda amma yanzu na gane gaskiya akan kuskuren da na aikata muku ku yafe min dan Allah mami ta kira 'yan sanda sun tafi da abbas sun kama shi don Allah don annabi sanda ka yafe min ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da kai ba Hello. Babana kana ina? Ammi, kina ina suwa ne ne suka tafi da ke? aminin mahaifinka alhaji bello ina asiya ina aisha ya albarka amma mata san wannan jarababbiyar yarinyar kina ina yanzu ammi tana shagari quarters layi na sha uku ranar zuwa ki je ke da linki sanda wallahi wannan Aisha bata isa ta raba ni da kai ba sai dai ka kashe ni ita ka aure ta ke dai ba za ki taba canzawa ba tunaninki komai naki iri daya ba za ki taba canzawa ba na ga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba ke amana ta ban yafe ba bayana fada na fada kin ga ko sun so su ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba boss duk da an kori waccan zabira har yanzu akwai akwa a cikin yaranka muddin wannan akwan tana nan to aikin mu zai taɓa karasuwa ba Toliyo. Boss. Da yanzu babu wani mahaluki da zai ƙara sama baki a aikinka. kai kaɗai za ka yi aikinka na haramta wa kowa shiga aikin foliyo da kai yadda na dage wa zuciyata ina son sai an biya mata bukata shi kaɗai ne zai iya biya mata bukata ne ma yanzu saboda Allah abin da kuke yi kun yi wa kanku adalci na san idan ba ku manta ba lokacin da ɗansa anwar yake raye shi yake biya masa kuɗin makaranta shi yake bashi kuɗin kashewa amma bai taɓa bashi makami ba amma ku ya ɗau makami ya ba ku kuce ku ringa kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba shin babu lissafi a tattare da ku ku ba za ku yi tunanin cewa ku ma iyaye ne suka haife ku ba suna so su ga kun zama mutane na gari kun taba ganin inda wanda yake aikata irin wannan ta'addancin karshen sa yayi kyau ku yi ku yi tunani ba daidai ba ne abin da kuke yi shi ma da yake saku ba daidai yake yi ba don haka babu wata biyayya a cikin sabon ubangiji Allah ya sa. ina asiya an gaya miki amma ka kita da hankalinki babu abin da zai faru me ya faru da asiya ne ba abin da ya faru da ita kawai dai tana gidan baban anwar wani anwar din ran da muka samu matsala da shi wanda ka kashe shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kashe ta zai yi kashe ta zai shi ma a bakacin dan shi ai eh, ba ba iyaye irin wannan labarin sai ka tayi musu da hankali hajara ki yi hakuri ki saurara tunda akwai hukuma mu gano mafitar da za'i ai ya fi karfin hukuma ya fi karfin hukuma fa wannan babu wanda ya fi karfin hukuma sai wanda aka bari hukuma daidai take da kowa ka so a zauna lafiya za a zauna daga kai in ka bujiro mata ta fi ka hanyoyin bujirewa da dama sai ma kuma ma cin hanci da rashawa ne da suka yi wasu daga cikin ciyawa ya sa wasu suke daukan wai babu hukuma ko su ji sun raina hukuma ba wani abin da zai faru ki kwantar da hankalin cikin gaba ki da lafiya kawai dai shi yana so ne in mika kaina sai ya sake ta ba abin da ya sai mata ba na so babana ba na so babana ka koma rayuwar ɗaukar makami a rinka faɗace-faɗace askinka ya fi mun komai alheri a wurina yanzu abin da nake so da kai ka ba mu adireshin inda suke zan sa gaye da yaransa su je su ɗauko ta wane gaye wani ɗan sanda ne amma a farin kayaki kuma yana man aiki a ƙarƙashin aiki na yarda da shi saboda aka ka shi adireshin zai je kawo ta ba sai iya ba ko ba matsala ba ma sai su sai an tura su ba akwai wani tsare-tsaren da muka yin Allah da za mu karɓa. Wani irin tsari ne babana? Irin za ki ga an ce karan bana maganin zoman bana. To akwai abin da ya to to mu ma sai muka to mai ta irin ya ce to. Aka har ƙarshen sa za a kawo. Wasu ɓoyayyen abubuwan shi da yake aikata duniya za ta sani. Daga nan ba shi da wani sauran ƙarfin Allah yadda. Kwai kake wani damu. Ba wani abin da zai faru saboda mutanen da muka yi tsare-tsaren da su suka taimaka mu hukuma ce kuma sun fi ƙarfin el to da haka za a yi nasara in allah yadda kara ba matsala ne ba ta matsala sanda sanda sanda sanda hey sanda me yasa kake bi kai arfe. ba zuwa ne yan gwada ma jahilci ba basar aba sanda me yasa kake bi na me yasa ka biyo ni na daɗe ina bautawa abin da ba amfana ba na fahimci duk wanda zai tura ka kaje kai barna ba masoyinka ba ne tunda ba zai tura ɗansa ba ina tare da el yakub tun yana dilan wiwi duk wata tarzoma da zai janyo ta ni nake tare masa ita akan el yakub na karɓi wuta an kai ni gidan yari an bugan buda amma el yakubu yau za a waye gari ni zai wa kora kare sanda ina ganwata da kuka ɗauki tana nan cikin ƙoshin lafiya ni nake kula da ita ta yaya aka yakan ta faru dishirinsa sanda in fa an ga gawa arne fa sai an ga aikin arne yanzu ni ba wata gudunmuwa da zan baka saboda kwarewa el yakub baya a fallasa shi a yi magajanci za ka iya bi na in za ka iya jure kowace kasada. ne ajali yaran yal yakub tun suna dan koki ba ta jarafar da ba sa janyewa saboda shi duk wani sirrinsa komai zai bude ba ba ƙarya sanda ni nake haura gidan mutum in yanka man mata saboda yal yakub ni nake shiga gida in ɗau jariri in sa shi a kotu kai han mutum na zira abu saboda yal yakub da ni aka danga kamo kifi cikin ruwa da aka zo rabawa aka kwayan baya don haka dole na nuna ta fita asali ma yau za a kawo ya kwamata misalin karfe takwas riga fadda shi cike ne za a ka kwaya karfe takwas ni ka bani yan sanda su sa na a gaba mu je zan kai su da ake gadin wallahi sai na kwaye ma baya tare za mu shiga duk wata gudunmawa da kake bukata mu za mu baka saboda akwai aikin da du da injin ka ta kakakka ba za ka iya ba dole ne sai ka haɗa kai da mu ba kuma yi muna gaya ma kowa ba saboda mun san in gadi ya zo sai ka bi ta kanmu shi sa na kwaye shi ka san shi kashi ko a asahanka ne ka watse da shi kakka ba shi yadda ɗari bisa ɗari ni ma na kurar su nake sanda ya kamata mu zaba shi ne lissafin mai gida sannan nan fa neman ya kai bata mana lokaci wayan zai na za a gan ne bila adama eh, mai gida na da bukatar ka je ka kamun allura ta ncc don akwai yiwuwar yau zan yi amfani da ita sannan ka tambaye ni na za a ga sanda lissafi na farko da lissafin mu ya ba mu cewa yana gidan abokinsa jabir ko ba haka ba na biyu kuma ya nuna mana cewar yana kan hanya still ba mu same shi ba na uku mun yi tracking din shi akan waya ba mu same shi ba na hudu mun rutsa shi a asibiti ko to lissafi na biyar shi zai zo neman mu ba mu za mu je neman shi ba dan akwai yiwuwar ma ya san cewar muna gudan nan ka gane amma ka sani shi lissafin polio yana yana lissafuwa ne a cikin awanni 24 kafin faruwar abu kuma bayan faruwar abu kamun alluran nan an gama mai gida Mm-hmm. polio suna ne na virus da yake kausin dan wata cuta da ake cewa poliomyelitis lissafin ka daidai ne kuskuren shi ne tazarar awa ashirin da hudu ka san sassan dan adam da amfaninsu ka san yacca kake amfani wajen lalata sassan jikin dan adam saboda kana da ilimin abin amma baka san zafin da ake ji lokacin da ake kassara wannan sassan na dan adam da kake kassarawa ba sai yau ka san sunan gurin da na tsikara maka alluran nan sunansu in totality vertebral column iya daidai gurin kuma cervical region nan gurin ake amfani a ɗebi sample csf cerebrospinal fluid haka ne ko ana amfani da shi ne during diagnosis mutane masu sankarau da sauransu kai ba amfani zan da shi ba introducing na maka saboda idan ka warke ba za ka sake zaluntar wani ba idan kuma har maka sake haduwa ko ka kashe ni ko in kashe ka à la Alhaji ka tashi mu tafi. Gaskiya ba zan bar ka a nan ka ci gaba da zama a nan ba ka tashi mu tafi gida kawai. Ni ka baro ni a gida kai ka zo nan ka zauna? Komai na duniya fa hakuri ake yi Alhaji. Hmm? Dan Allah ka tashi mu tafi gida. A kashe danki ki fi son wanda ya kashe danki akan akan akan danki Ni ban taɓa ganin yadda ake irin wannan rayuwar ba. Wai gaya maka na fi son wanda ya kashe min ɗa akan ɗa. saboda me ina jin ciwon mutuwar ɗana alhaji amma duk abin da zamu yi ba zai dawo ba me amfani kuma a sake bata goma ɗaya bata gyaru ba hmm? dan Allah ka zama mai yafiya mai afuwa alhaji menene hakuri ne kaddara in an jima kuma sai ki ce na fitar da musulunci ni dai ban faɗa ba amma ka tashi mu tafi gida ba inda zan to ni ma ba zan tafi tun da haka ne ni ma ba zan tafi ba sai dai mu zauna a nan dan ba zan je in zauna a gida ni ni kadai kai kana nan ba to zaman wa nake yi sai dai mu zauna tare da kai a nan haba dan Allah mutum yana girma ba zai dinga haƙuri ba arrest warrant dama an haifi wani ɗan sanda da zai shigo cikin gidana izo ya tafi da ni saboda muna zargin ka da garkuwa da yarinyar mutane da kuma mugayen makamai da ka ajiye ba tare da lasisin gwamnati a ina jogon wa ice maka na ajiye yarinya a gidana ni ne na faɗa kuma akwai bindigogi a nan da kake mana badali ajali akwai kanwar sanda a nan ni nake ba ta kulayen labai shi ya sa muka ajiye ta ajali mai gida ka ki kara kira da mai gida ka ki kara kira da mai gida da wannan tsinan nan bakin naka ka ki kara barin gaya maka ka ji yau da kai wa ajali ba na yafiya ba na bantuwa, ka rike wannan ka sani sai dai na gaya wani na san haka Okay. Ha. Ah. Wa Yanzu ajali kai abinda kai Barwanci. Barwanci hajiya babba. Barwanci. Babu wani mutum da ya isa ya riƙe ni a cikin ku. Zan kai kaina da kaina. Zan kai kaina da kaina. Sada.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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke duguri babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwar maraɗi kwanan gidan fata Grand Marché de Maraɗi cikin tsohuwar likitan maka. A birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan malali Bureau cikin Ummi Plaza. Kashful Ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo. malamin sabihu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sabihu bai rukiya mai taimakawa bayan Allah ma assalamu alaikum Suna na malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska a bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani kara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne kuma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada ko a gamu baka san ko menene ba jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo ne, to da farin kana ya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo a ma magani idan ba a ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda za ka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda ka da shi ba dole sai ni ba Allah dai ya kawo ma sauki an gaya maka ga abin da ke damun ka kenan ka je an Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da kasa za a yi ma magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda in kana so ka je cikin ɗakin ka da kai sai iyalinka ko kuma da ke sai mijinki ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani da kanshi zai cewa ya bujiro na kara in tura shi aka in ya aka in gamo wani aka in na garo ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ban san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabiu ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi idan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na eh awali eh na karara <laughs> <laughs> wai da daga lalawa gyara eh da na ba wa eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana tijjani abdullahi asasi sunana adamu na a duniya a bala na eh, san da eh ina kira ga mutane al'umma yan uwa abokan arziki garzo ya fito dan gajiya dan gajiya ba lakshan tunda sallah ta karato ga azumi za a duka akwai takalma da yan baza akwai na yan mata akwai kuna hada lebe akwai lesuka akwai akwai hijabai akwai mai akwai komai na mata da na maza saboda gurin mu ne ba gurin mu ne ba yawa eh, idan ka zo kana zuwa prison kana zuwa prison akwai sabuwar plaza da ake e me riba sabo hawa na farko ka zo kawai eh a yan lissafin yake saboda haka ko laifi za a damu dan ajiya collection ke za su shiga su fita a doma eh da rabbana sada kuma Allah ya taimake ka kana wani daki anan ajali ka sani kuma ka riƙe kuma ka rubuta ko da an tafi na san zan dawo gidana amma kai kuma na so ka riƙe ka san na gaya ma sai duniya ta yi maka kunci fiye da kurkukun da zan je zauna muddin muddin na riƙe ka a cikin zuciyata wallahi ba za ka taɓa jin daɗin duniya ba ni da kai Alhaji. Ki mun shiru. Na yi shirin to ka bi komai a hankali ma daga. Ku komai a hankali ce. A hankali ya ka zo mun. Duk ya shabin shirin wannan yaron naka ne ne duk shirin sa ne kaga irin ta nan. Kare ni mutum a ƙarshe ya zo ya zama maka kadangaren bakin tudu. Ke ma za mu dawo. Ka dawo kana kai me? me za ka yi mi laifin me ne da za ka za ka dawo ni na shi din ma da ka tafi shi Allah da sai ya dawo tunda Allah ya rufa mana asiri babu wanda ya isa ya tona mana wallahi shi ma zai dawo tuna wai kare ni mutum ya zama maka masifa ga dangaren bakin tulu Alhaji na gode Allah ka da alkhairi Allah ya rufe asiri ai a cikin kashi dubu na alherin da mu wannan yaron ya mana sanda to ko dai ba mu rama man ba ayan ana sa mutanen arziki to wallahi in mahaifin yaron nan bai zo na ɗaya ba to ba za a kira shi na biyu ba shine mutumin da yake shiga sabgar da ba ruwansa kuma ya yi solbin ɗinta ya sallamu wancan ya sallamu wancan ai babu abin da za mu ce da mahaifinka sai dai mu ce Allah ya ji kansa Allah ya saka da alƙali Allah ya bazu sai dai wani abu guda ɗaya da nake so yanzu kuma kai ina so ka shiga ka ɗebo min takardun makarantarka don in sama ma aikin gwamnati ka ci gaba da aikin gwamnati wa alhaji ya aikin gwamnati kai ka watse ne ban wada da shi ba ai abin da yasa a gani suna na umar sanda kuma suna na sunan mazaje ne na ragona na ragon mazaje ne saboda haka matsawar na aikin gwamnati ko karkashin wani akwai kura saboda dokoki za a ce fito karfe bakwai tashi kaza kaza ana baka ne ba zan jura ba harka ta sana'a ta ta san da babin salin ne aski kin fi farin ciki da haka babana shagon aski sama da goma ɗebo jama'a ta nan ko biyar biyar na saka mutane akalla zan ɗauki mutum hamsin a nan za su rika rage ta kallon da wasu suke mun uwa dan daba jama'a ta ane masa haka ba a jan sa a jiki ne yanzu mutum yana da sana'a tufo wata daba ne ina ma ya ganta da zai yana can yana aiki to duk ana irin haka ba za a sami yan daban banza ba bari a yi masa kallon yan daba very good na yi matuƙar farin ciki da jin wannan kaifin basira taka yau da matasa irinka ne da matasa suna da irin wannan tunani naka da an rage zaman banza a ƙasar nan na yi matakan farin ciki da Allah ya sako ma irin wannan kaifin basira Allah ya ma albarka amin Allah ya ji kan babanka Allah ya ji kan kuma zan baka gudunmawa ɗari bisa ɗari kofa ta a buɗe take duk lokacin da kake buƙatar taimako ko na menene in dai bai fi ƙarfi na ba ka zo ka doshe ni ni zan baka ni ai yanzu a matsayin mahaifinka nake ko me kake bukata sai dai wani abu hajiya ina wannan yariyar ina son ci ba giwa ba ka ji taken ta ci ba giwa asarar dawa ta shi <laughs> fara ce ai tana tana kasewa to ita ma ina so zan dauke ta zan ka sata a makaranta ta karasa makarantar ta a hannuna Allah ya saka da alkhairi zan ma dai zan koma ne wani karatun saboda a san fa ina ciki aka sani a lalle ina ina final ya ne ina ji suka zira ni a lalle sai dogon dari kai dai fitar da na daure sai dai kuma wani gyara wani gyara yanzu sai ka riga kokarin tankwara harshen ka kakkaje har yanzu dai akwai dan ragowar burbushin abin nan a bakin aisha kin yi min abubuwa masu yawa a rayuwa ban san da wanne kalmomi zan yi amfani wajen gode miki ba lalle kina daga cikin mutanen da suka nuna min kauna a duniya ina godiya ina fatan za ka kasance cikin farin ciki da jin daɗi domin na san da cewa farin cikin ammi shine farin cikin ka hakan ne yasa nake kyautata mata ba don kun ba saboda na san idan na kyautata mata tamkar kai na kyautata mu abubuwa da dama sun faru ina mai baki haƙuri Allah ya kiyaye gaba kuma na maka uzuri kuma ina maka fatan Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan. sanda sanda ka ji tausayina ka taimaka wa rayuwata yanzu ne lokacin da ya dace mu burin burinmu idan ban aure ka ba a yanzu wallahi sai na kashe kaina stop it ke tare aure ce wacce mijinki ya baje ko lokaci mai tsoho ba a ɗauka ba yin maganar soyayya da wani haramun na sai kin yi ta kaba ci gaba da furto irin waɗannan kalaman za su iya jefa ki cikin fushin ubangiji you should better know how to cope, adopt, and adapt with the situation and learn on how to control your anger and emotion. Zan yi duk abin da ka ce, amma ka ce za ka aure ni don Allah. Sanda. Hmm. You will never ever change your attitude and character, Amira. amiran ka ce fasanda sanda na baka lafiya na maka fatan alkhairi abin da ya tashi a banza idan har amira ta auri sanda menene makomata ya kamata a ce hakan bai faru ba in dai ina raye ba zai taɓa faruwa ba wallahi sai ka yi da na sanin zuwan ka duniya idan akwai mutumin da zai yi nadaman zuwan sa duniya yarinya yar karama za ku ɗauko ta don son zuciyar wasu tsofaffin banza a zo a haɗa ta da wani gardi yana mata fyaɗe. Wow! Ba bai abin da ke cikin hankali ke It depends on how or why every situation that contend with devastating will end up unwanted. The calamity of nowadays is the gesto of humankind, despite their different ambition and subdivision. Bakon al'amari. Dukkanin masifa, dukkanin bala'i, in dai daga Ubangiji yake, wannan tashin hankalin da wannan masifar ni'ima ce a wajen bawa na ji daya madina birnin daɗi dole ka ce haka mana tun da ka sabar kwantar da ka kai ƙararta ba zan iya kai ta gara ba kar kai ƙaranta idan kana son zaman lafiya da ni ka iya bakin ka akan duk abin da ya dangance ni her life were concord with the destiny and her fate were devastating being a part of the system she may wanted her situation is different from what she has chosen bakon al'amari an maka kai idan gunsuru ne mu awa kai ne yanzu a wannan zamanin ba a duban ne, Allah ya ci ta da wannan magana ce kafin ta je baka ni ta riga zuwa kunnuwa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taba ganin rashin kishi irin na yau ba ko kuma na ce dabbanci irin na yau ka san dai duk faɗin duniya nan babu wacce take ƙaunar ka fiye da baƙon al'amari story and screenplay awal m sarki co-producer mustapha umar sha'iri assistant director ibrahim shamu and directed by sa'ad maska a tali daidai nake da ke sarai ke har ki yarda cewa abin da aka yi miki aure ne ta sa ta a gaba kawai so take ta rinka neman kuɗi da ka fita daga cikin na idan ba haka ba yanzu nan ƙasa da minti ɗaya zaka san ko ni wace ce ni na san duk wannan abin da kike ni kike bukin ɗinta yanzu ɗin ma aure nai na zo na faɗa ni. ni da nake shirin ɗaukan ki in kai ki sabon gari ƙara ƙwarewa. An executive producer AA Amatullahi General Supply producer Ishak Mia. Subscribe on our YouTube channel AA Amatullahi TV and this web series will come to our channel on every Wednesday 8 p.m. Make sure you watch the movie. Bakon al'amari. Abin rashin mutunci. muke kawalci ki samu gida kar ka sake samun baki a cikin magana the saga is just a beginning the saga is about the marriage the saga is just a load for the session waɗanda suke haifan ƴaƴansu a cikin su kuma su hana su zaman aure da nufin su mai da su karuwai masu zaman kansu ai gara karuwai da tsofaffin banza masu hada daduro don san abin duniya to ina so ka sani su sai ka yi na sanin abin da ka aikata kina so na sake ki ina so maka in a contemporary rural community where two intimate friends lives with their family and each of them has a daughter who also happen to be close friends. One intends to take his own daughter to the city to study nursing after they graduate from their secondary school education, while the other plans to give the daughter's hand in marriage as he believes her study will not benefit them in any way. He is our to a jami'ar Cambridge. Hmm. Suka suka shuka wani irin rogo nasu mai suna mani hot esculenta ya eh, ka ce aljani a haba shi in ya tashi wato bishiya yake bishiyan nan ta buge a ah. rogo wacce idan za ka hau sai ka hau helicopter sai a sama da kai sai a jefo ka kai auduwa ina gun <laughs> ai ilima ci ne After the successful commencement of Encrypto web series, Sinisons Multimedia Nigeria Limited bounces back with another blockbuster movie. Damboko, Damboko, Damboko. Damboko, Damboko. In ɗauki mari in kai ta birni ta karatun lafiya. Ka san muna da karancin ma'aikatan lafiya musamman mata a wannan karkara ta mu. kuma kana ganin ba matsala? Babu wata matsala. Dan na san tribal da ne ba mari ba za ta min kunya ba. Haba auduwa. sai ka ce wanda aka yi wa asiri ai wallahi da a ce Allah ya bani haihuwa da tare da ƴata zan zan gama su zan ga miki wajen fadar makarantar bokon ku da jin mana aure zan mata My name is Saja Maryam Muhammad Sulaiman and I'm the principal of this institution. I'm here to give you a welcoming speech and Ki uh, yasa kai na ganka a birnin tarayya Abuja. To ni din da ban yi ba, me yi gutsara? Kin san mu turawa ne sau koyar da mu. alkur'an da zaka su ta kazan nan za ta yi nawa da gida za jaka ana da jaka ina da ita amma dan allah dan allah zan baka amma gaban sati ni da wani abokin na ne mana auduwa nan wai in dauki yar waje na wacce muka da binni yanzu limamai sun yawa he ka ji an halakta ma kirifto an zagi yan the new web series comprises of public enlightenment, awareness, and entertainment. My question is uh, What's your name, please? My name is Usman Abubakar Hussein. Idan ka tashi bin titi sabalan sun fito ka kula da 'yan sandan nan. An gama mai gida. Ina kwan. Da kundumi? A ce me yake cewa? Wai ina kwan. Bawan Allah nan shi fara koya mana sanin menene muhimmancin ilimantar da ya mata. The movie also says a lot about health-related issues such as girl-child education, family health, drug abuse, and many more. Damboko, produced by Suraj San Sons. Damboko, directed by the proficient director, Awal Ibrahim. Gama. The film will be coming to you every Wednesday around 8.30 p.m. on our YouTube channel, Garko24 TV. Just make sure you subscribe to the channel and press the notification bell so as to be notified whenever it is uploaded.